masu kallo assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ina mafita wanda muke gayyato muku jama'a mabambanta mata maza duk dai domin dai a samu a gudu tare a kuma tsira tare inda a yau na karɓi bakoncin sadiq wanda ya ce wato shi comrade ne ana kiransa da wato comrade sadiq ko to sadiq sai a yi sallama da masu kallon to jama'a assalamu alaikum to malam sadiq mafi akasari za ka ga a ce wai maza ba sa iya riƙon aure kamar yadda za ka ga daga zara an yi auren lokaci kaɗan sai ka ji auren ya mutu ko kuma a ce wai saurayin ne je wa budurwar karya ga dai shi nan abubuwa da dama ko kuma tun daga ma da za ka fara neman yarinyar ka gaigaya mata abubuwan da cewa ba fa zai yiwu ba kai a kankin kanka ka san ba zai yiwu ba amma ka gaya mata haka me yake kawo irin wayannan to uh, billahi min bismillahir rahim da farko dai abin da ya shafi matsala irin wannan wadda take faruwa akan maza eh. shi aure abu ne wanda ba wai yinsa ake kamara aita ba na ga abokina ya yi ni ma eh. zan yi wancan ya ga wannan ya yi ya ce sai ya yi mu ɗauki abin kamar gasa ɗauki abin kamar makaranta ce mataki ne ake fara shi tun daga farko da abin da aka ce za a yi shi ba na ƙara ba akwai buƙatar a ce ka fara neman ilimi akan wannan abin kafin ka shige shi kai tsaye na farko inda muke barin abin shine tsarkake niyya eh. lokacin da kai niyya za ka yi aure tun da shi Allah la yanzir ila suwarukum ne ina ma kin da ila qulubikum shi da zuciya yake aiki tun da kai da za ka yi auren nan so abinda zai fara duba shine wace irin niyya ka kudirce a zuciyarka akan wannan abin da kake so za ka yi shin za ka yi shi ne saboda wani dalili ko kuma za ka yi shi saboda shi idan muka tsarkake niyya wannan shine starting point da ya kamata maza su fara amfani da shi ba wai wani abu da kake gani a tattare da yarinyar da kake so ba har ya kai ga shi ne ya ja hankalinka ka kai ga matakin cewa za ka aure ta abu na gaba shine duk lokacin da aka ce magana aure ake yi magana ake yi ta tarbiyya magana kuma ake yi ta haƙuri eh. idan aka yi taron bikinka abinda mutane za su fara yi maka shine za ki da ana ta cewa to Allah ya bada zaman haƙuri eh. Allah ya bada zaman haƙuri to shin haƙurin nan wani iri ne haƙurin nan ya ake haƙurin bai ma san me haƙurin ba kawai shi dai ya ji an ce ya haƙuri to da me zai haƙuri na farko tun tana gidansu baka nuna mata ma ta san kai wane ne ba yau na zo da waccan motar gobe na zo da waccan jibi mun zo da wa'annan gata na zo na ɗauke ki na tafi da ke can kin ga guri mai kyau an kashe miki kuɗi kin dawo mm. baki ma san mecece sana'a ta ba tukuna kawai abin da nake miki shine kike tunanin cewa wannan abin shi zai ci gaba da ɗorewa har zuwa zaman gidan aure amma daga lokacin da na zo na ce miki ni wane ne ɗan gidan wane jikan wane sana'a ta kaza iyayenki abin da ya kamata su fara yi shine su je su bibiyi wannan abin da na faɗa shin da gaske nake gidan ma da na ce haka ne da gaske ne nan ne gidan sana'a da nake da gaske ne a jegun aiki na a tambaya wannan staff ne a gona ko kuma a wannan kasuwar wannan yana shago a nan gurin ko ku babu shikenan kawai sai a zo saboda kamar an gaji da ke na zo na kawo miki wancan dai miki an kwancan waya sai wadda ke so ita zan siya miki duk abin da ke so shi nake miki shikenan sai a zo a ce ai wannan ta samu gidan arziki gidan hutu me ya rage a zo a magana aure a ɗauke ta a kai ta ina a kai ta gidan miji mm. to da an zo wannan gabar shikenan sai a zo a ta biki ya zo ya kawo kayayyaki a gama ƙarairayi sai a zo a ɗauke ki sai a kai gidan miji sai a aje ki wato dai idan na fahimce ka mazan dai ƙaryar dai suna yin suna yi ana eh, yin ta warai kuwa kuma wato ba za ka je neman auren yarinya ka gaya mata gaskiyar hakikanin kai wane ne ba anan muka samu matsala kuma matsalar harshe take da shi guda biyu eh. na farko a tarbiyyar da mata yin suke da ita idan za ka zo wa mace ka ce mata wancan famfan a can nake ɗauko ruwa a kura in tura mm. in je in siyar ta ba za ta yi da kai ba amma idan ka zo ka ce mata waccan motar gafa kurar ta nan kana sai da ruwa in ka ce eh. mata waccan motar ta wace ni na zo na faka ina jira mai ruwa mu tafi da shi sai ta fi gamsuwa da wannan akan ka gaya mata gaskiyar abin da yake kasa saboda tarbiyyar da iyaye suka yi mana a gida ko kuma iyayen suke yi a gida shine karki yadda dama kin taso a gidan talakawa uwarki za ta nuna kina kallon dai wahalar da muke sha eh. karki je ke ma ki kara afkawa shikenan duk mu tare mu tsuguna babu wanda zai taimaki kowa tunda auren jari suka mai da shi su ma iyaye <laughs> ba abin da muke yi kawai idan ya dan zo daya ya zo biyu ya zo uku kawai ya turo iyayensa a magana aure binciken ma ba a yi in ka ana maka binciken kwakwa to Allah baka da shi in kana da shi ba wanda zai bincike ka domin me ka je kaga kawunta kaga waliyinta kaga kowa nasu da ka je kai alheri eh. zancen da zai fito kawai za a ce ta samu yaron arziki mai alheri to dai gaskiya idan za fahimce ka a maza suna taka rawa wajen mutuwa aure gaskiya ne idan aka ce wannan matar ka ce ko kuma wannan ita ce matar da za ka aura akwai buƙatar ka koya mata wata tarbiyya ta daban wacce ita ce ta yi daidai da aƙida ka ko ra'ayinka ni mai son kaza ne ba na son kaza ina son kaza na fi son aimin kaza shi sa su a kasashen da aka ci gaba a abin nan kasashen turawa akwai abin da suke ce mishi wai bridge and groom orientation mm. before three months kafin wata uku a aure ko hudu mm. za a je a sa ku a wannan makarantar abin da za a fara koya muku shine ku fara sanin menene rayuwa kanta gaba daya ai rayuwa kawai yinta muke yi da ka sai kuma ka tsinci kanka a partnership na tsakanin mace da namiji to ya ake rayuwa tsakanin wannan mutum biyu yaya girman kwakwalwar mace yake wani abu za ka yi mata uzuri menene in kaga ta yi ka san wannan abu ne wanda yake man made ba wai na carar ba mm. sai an koyar da kai na tsawon wata uku zuwa hudu wannan iya wannan tarbiyya kawai wani fanna ga miki tsari irin na ba hude ba mu musulmai ba wanda mu ne ya kamata a ce muna yi muna yin irin wannan ba za a yi wannan ba abin da za a yi miki kawai in bikin ki kawai a ta miki gyaran jiki ana miki saye saye ana komai a je a tunkuɗa ki baki san kamai ba kai ma haka zaka taho ba abin da ka sani a gida kawai in in gari ya waye ka saba kana shago kai wanka ka fita ka je ka ci abin da kake so ka dawo sai ka ɗauka wannan rayuwa ita za ka dinga yi har da ki da wasu mazan suna ikirarin wai ai ko da indomi da kaza sai in ci da mace daya <laughs> idan kuma aka zo sai ki ga wata ana adin gura akan kanwar kanwar indomin mata isa. mu so kin ga mu matsalar da muke samu a nan shine ba mu yi miki tarbiyyar cewa ga iya karfi na tun kina waje ba eh. sai ran da kika shigo kuma sai in tsalle in ce miki sai kin dakan wannan tsarin kin ga dole a samu damuwa so in ba Allah ne ya tsare ba tana da karfin tunani ko ilimi ya ratsa ta na addini da na rayuwa shine za ta iya tunanin wane bai kyauta min ba a baya bari in masa uzuri ko kuma in yafe masa tunda yanzu na fahimci ce gaskiya to amma kuma sau tari za ka ga wasu mazan sun dai kwammace su faɗi wannan gaskiyar tunda ita ce za ta zame maka makami a ko'ina idan ka je ka ce wa yarinya ni ga sana'a ta abu kaza za ka ga wata ta yi ƙoƙari e ta yadda za ta zauna da kai amma wani saboda shi ƙaryar ce a ƙarƙashin zuciyarsa ba zai taɓa fitowa ya gaya miki gaskiya ba saboda wasu matan zaka gani da yawa ga ta dai zaka ganta kyakkyawa wane ne sai ka dinga tunanin kai a ranka ai idan na gaya mata gaskiya wannan yarinya ba za ta so ni ba kuma a cikin zuciyarta ita ba haka bane idan kuma ka ga menene ka je ka yi mata ƙarya ta yarda da cewa ka ne idan ta gano kuma me hakan yake haifarwa shi lokacin da mutum ya yi deciding a ransa na farko shi sa ita harka aure ake so ba a yi mata shige shigege dole da abin da za ka yi na rayuwa ka dinga ba Allah zaɓi akwai wanda in ka kalle shi a fuska kamala shi sa addini mai gaskiya da ya ce a takawa hauna ba a taguwa ya ce ba sai ka ga mutum da riga da kamala da komai sai ka ɗauki zato na alkhairi gaba ɗaya ka ɗora masa sai ga mutum ka gan shi da kayan bal zai tafi filin bal amma ka zauna kama abalance shi sai ka ga yafi wani wata kila wanda yake jan ku sallah azhar ko la'asar ko wani abubuwa da ya shafi addini duk lokacin da mutum ya fita tsari irin na wannan na neman aure mata suna da raunin zuciya idan Allah ya taimake ka bayan kayi addu'a ka je mata da kyakkyawan niyya Allah ya kalli zuciyarka kalan nan da kake cewa shine abin da muke so maza mu yi hakuri mu dinga ragewa kowa yana da ra'ayi a ransa mm. amma in ce sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza nan wataƙila wacce zan hango sai in dinga hangon ai ubanta wane ne wataƙila na aure ta ban da ko sisi zai bani jari kin je eh. wata masifa kuma zai ban jari saboda haka ya zan yi duk yanda zan yi in saci zuciyarta in yaudare ta da wasu abubuwa in shigo da ita alabashi ai ubanta idan ta shigo ba zai bata a cikin wannan tashin hankalin ba to ba su kallo gashi sadiq wato gashi sadiq ya kwararo bayani kuma yanzu muka zo tsakiyar shirin inda za mu ji hutun takaitaccen lokaci da zarar mun dawo kuma shirin zai dora. Shin kuna da labarin kafin yaɗa labarai da ke da alaka da al'umma cikin harshen Hausa? Matashiya ce amsa. Gidan jaridar Matashiya na gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa, gami da faɗakarwa, sadarwa har ma da nishaɗantarwa. Za ku iya kallon mu kai tsaye ta hanyar gidan talabijin namu. Ko sauraron mu a Matashiya rediyo ko kuma a yanar gizo matashiya.com. Za ku iya bibiyan mu a dukkanin kafafen sada zumunta kamar YouTube da sunan mujallar Matashiya da kuma Facebook shi ma mujallar matashiya ko a Instagram a mujallar matashiya har ma da Twitter at m matashiya kada ku sake a baku a baya domin al'umma ne a gaban mu mujallar matashiya matashiya matashiya matashiya matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya ta zama hasken talakawa mai talla shi ke da riba haƙo wannan zance haka yake ina jama'a da ke buƙatar a tallata muku hajar ku to nesa ta matso kusa da ku kuwa mujallar matashiya ta shirya tallata muku kayayyakin ku a kasuwanni ko masana'antu har manoma da kamfanoni za mu tallata muku hajar ku a cikin sauƙi tare da samun biyan bukata kuma abin murnar shine tallan a farashi mai sauƙi muna da tsarin talla na naira dubu uku domin ƙananan 'yan kasuwa muna da hanyar tallatawa kamar matashiya rediyo matashiya tv da kuma yanar gizo matashiya.com domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mujallar matashiya a bar alfa jarin ku ce zama hasken talakawa coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce coronavirus gaskiya ce waɗannan su ne hanyoyin da ya kamata mu bi domin gujewa kamuwa da kuma yaɗa wannan cuta na farko ya kasance muna yawan wanke hannayenmu a kan kare aƙalla na tsawon daƙiƙa ashirin da ruwa da sabulu ko kuma wani abu da zai saka kumfa mu guji yin atishawa ko tari ba tare da mun rufe fuskar mu ba kada ya zamto muna taɓa bakinmu hancinmu ko idanun mu ba tare da mun wanke hannayen mu ba mu rage shiga a akalla mu samu tazarar kafa shida a tsakani idan ya kasance mutum ya ji alamun zazzabi ko mura ko kuma sarƙewar numfashi yayi yi ƙoƙarin killace kansa tare da kiran mahukunta akan hakan domin ba shi agajin gaggawa ta hakan ne kadai za mu kare kanmu tare da yan uwanmu kula da rai da lafiya na da matukar muhimmanci a gare mu wannan sako ne daga mujallar matashiya sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki sallana da matukar muhimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajar ka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauki ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da ku cikin sauƙi za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu nan ba ɗaya kan titin faransu a nan Kano. Ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai kumanta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. To mu da dawowa. Sadiq kafin mu tafi kana bayani akan cewa ga shi kai yanda ya kamata ma ka nema auren a wajen yarinya. kar ka yi mata ƙarya kar ka gaya mata zancen da kake ganin ba zai yiwu ba to ya kake gani a cewa su kuma matan idan aka gaya miki gaskiya ki ki yadda da wannan abin da shi saurayin ya gaya miki gaskiya gaskiya ne wato abin da yake faruwa akwai abin da bature yake cewa wai charity begin at home ita tarbiyya daga gida take farawa idan kika taso a gidanku hmm. ba abin da kike ita uwa role model ce shine abin koyi duk abin da kike yi saboda zaman da ake a gida da 'ya'ya a cikin kashi ɗari namiji kashi goma yake ɗauka mace ta ɗauki sauran wa'annan kashushuwan gaba ɗaya saboda haka duk lokacin da aka ce ke ce uwa mm. dole yana da bukatar ki dinga yin wasu abubuwa wanda 'yar nan taki za ta dinga gani ta san cewa lalle domin shi yaro kula abin da ya da shi da abin da mama ta daidai ne mm. da abin da baba ya daidai ne saboda haka idan ya kwafa ba laifi bane ko a shar kike yi wata ran dan ke dan nota ba za ki ce me yasa ba saboda ya san ke ke a gabansa amma idan ya ji ko a waya ko a hanya ya ji an ki aka ashar ya ji kin ce a uzu billahi to din da ya ji an ce an yi ashar shi ma zai ce a uzu billahi to da haka ita uwa kullum abin da ake so ta dinga nunawa shine ta dinga nuna tausasawa ma mijinta sai yarta ta dinga ganin abin da mama take ba ba bai fita ba ya fita ba da kusisi ba ya zo ya tarar da abinci da mama na haka ki ce ana yin fin haka ya fita kika zo kika tarar da ita alama cewa tana cikin wani yanayi me ya faru ta ce babu komai kuma ya dawo ta ga kin karɓe shi kuma ta fahimci cewa watakila akwai matsala tsakaninku wannan shine zai sa mace ta taso da tausayi a cikin zuciyarta da yadda da kaddara da cewa babu wani mahaluki da Allah ya halitta ya ce lalle lalle sai ya zama kaza ko ba zai zama kaza ba domin watakila uwar za ta dinga gaya miki cewa kin ga da babanku ba shi da kaza amma yanzu gashi yayi to ai na samu ki ce Allah duk abin da ki na samu kaza ki ce Allah ga baban ku yayi kaza baban ku yayi kaza wannan shi zai taimaka mata idan ta taso duk lokacin da ka je kai sallama da ita a kofar gidansa a matsayin ka namiji ta gaya mata gaskiya ni kaza ni kaza ni kaza ni kaza sai ya taimaka ta fahimci cewa mama fa tana gaya min rayuwa daga nan ana iya koma nan saboda haka bari in koma in gaya mata abin da ya ce Eh. alabashi sai ta bani haske akan maganarsa idan ni tunani na ko shekaru na ba su kai in fahimci wannan eh. abun ba to amma kuma fa akwai wasu mazan da zaka gani kamar ana cewa ai ƙwarya tafi ƙwarya sai ka ga wani gashi dai ya san cewa fa karfinsa bai kai ya nemi wancan ba amma ko kuma zai ga tana da kaza ko kuma Allah ya bata kaza tana da shi arziki suna da shi sai ya yi amfani da wannan damar ya dinga kusanto da matsayin da Allah bai kai shi ba ma'ana ta wajen are-aren kayan mutane ko kuma dai ya dinga gaya mata kaza ga shi ya san ba zai yiwu ba a wannan yake so dole sai ya ja ra'ayinsa ra'ayinta me kake gani dangane da wannan su wa'annan mazan da ba su da shi kuma suke nema tun da ai ubangiji ma ce kwarya tafi kwarya gaskiya ne amma akwai abin da yake faruwa shine kalmar nan ta kwarya tafi kwarya kalmar tana da fassara kashi kala-kala shi Allah shi yake hada zukata a gu daya ka da ko sisi mm. nawa aka yi a gaban kina da labari ni ma ina da shi duniya ta sani baka da ko sisi sai Allah ya hada jininku da wata idan Allah ya hada jininku da wata sai ga ta ɗauko ka mm. sai ta ɗora kama akan dukiyar ta gaba ɗaya abinda ba a so anan shine zalama eh. kar ka nuna kai wannan abin shine dalilin da ya sa za ka auri wance dama addini ya ce ka auri mace dan abubuwa guda uku zuwa hudu addininta nasabata dukiyata ko kyanta kowanne ka dauka daga cikin wannan baka laifi ba amma wace irin niyya ce a cikin zuciyarka tunda magana ake yin ta aure to kin ga kenan idan aka ce kina da kuɗi ko wancan hajiya wancan tana da kuɗi sai ce tana son wani kai ka kalli gidanka ka kalli gurin da shagon ka yake wata ila trader ce sai ka ce a wannan tafi karfi na shi kuma Allah ba haka yake ba shi yake nuna maka ya fitar da rayayye a cikin matacce ya fitar da macacce a cikin rayayye wancan tsarin abu mafi kyau in yadda ni ba da shi abinda zan fi concentrating akan shine ko kuma na fi mai da hankali eh. na fi gamsuwa a ce tsara ta na nema eh. sai ya fi min sauki saukin da zan samu shine yanayin binciken da ake yi wa ma irin wannan bangaren da wannan bangaren akwai bambanci Eh. ko dan ka je ma babanta zai ce maka digirin ka nawa na ɗaya kenan mm. nawa kai digirin ka nawa daga ce bai ce ai ba asad bane kai ke ba a kira ki a nuna miki cewa ma magana ake harka aure yanzu ba kawai magana ake ta wai wai wai wai ina son sako a'a magana ake ta waye zai taimake ki gina rayuwarki a haka wannan aqida ta yahuda a haka wasu iyayen masu kuɗi suke dora yayansu me zai zama nan gaba mutum da ya makaranta ba ke ba yayanki mm. ba za su yi ba kenan to me zai miki so kin ga wannan dalilin da yasa sai bahaushe yake wannan kalma ta ƙwarya ta ƙwarya amma idan ka je gurin irin tamu gidan man shehu kada ram kada ham rufin asirin Allah ni ma ina da na rufin asirin da an zo sai da tambaye ni sana'a ta abin da addini yace kenan addini na eh. mu'amala ta to kaga idan ne fasu da za a bi wancan doran zaka ga an zauna lafiya to kuma amma zaka ga akwai maza masu naci idan ka je wajen yarinya ma'ana eh. ta ce maka dan Allah ka yi haƙuri eh. ko ina da wanda nake so ko kuma dai waye ko kuma dai da alama ma za ta nuna maka ita fa baka ma yi mata ba to gashi dai ka ce shi so a cikin zuciya yake maybe kuma da zuciyarta ta yadda tana son ka kafin ka furta ina son ki ma za ta ce maka ita tana son ka me yasa maza idan ma yan mata suka gaya musu haka ba sa saurin fahimta wato abin da yake faruwa shine ita soyayya halitta ce mm. idan Allah ya ga dama sai ya jarabce ka da son gidan da son wanda baya so na ita wannan kamar masifa take shi wannan nacin da kike gani akan ya kamata yi tunani ya janye mm. kai ne ka je yau ta ki zuwa ta ki fitowa gobe ka koma ta ki fitowa jiwu ma da ta fito sai ta watsa ma ruwa sai ta koma wallahi wannan ran da aka watsa maka wannan ruwan kai ita ce ranar nasarar ka saboda me zaka ga ai wacce kake so ita ce ta watsa maka wannan ruwan kin ga wannan abin ya zama masifa to wannan in ka tsinci kanka ko namiji ya tsinci kansa a wannan yanayin sai dai a masa uzuri sai ta ce ta yadda ana yi ko ba a yi eh. mace ce za ta ɗauki jakarta ta cika kaya ta ce zan shiga in tafi duniya ba a san inda nake ba idan ba a bani wani ba ana yi ko ba a yi a ƙauyuka la lokacin ana loka rayuwa za ki ji an ce mace ta yi tsalle ta zunduma ma rijiya saboda wani ta fa san karerewa za ta yi ko bata mutu ba kin ga idan kika kalli wannan hmm. babban abin da za dinga yi shine duk lokacin da kika ga Allah ya jarabci namiji da irin wannan masifar a kanki eh. kar ki wulakanta shi saboda kamar ya eh, kuma sai Allah ya canza jarabawar sai ta dawo kanki idan ba kya son sa har a zuciyarki ba kya son sa bi shi ta maslaha canza strategy a matsayin ki na mace ai zaka ga wani ko me zaka yi masa ko me za ka yi masa ka bashi haƙurin ka yi waye ka yi waye ba zai taɓa fahimtar abin da kake nufi ba to ita kuma mace ka san rauni ne da ita eh. idan ta ce ba ta so to ba ta so in ba na son ka ba na son ka to wasu mazan sai ka ga kamar ko wani abu ta hanga shi da shi bane bata kishi shi ta ce ba ta son me yasa idan ta ce ba ta son ka ba za ka iya haƙuri ba ba rashin haƙuri bane ko haƙuri ai da abin da aka ce ya zama wa mutum kamar jarabawa ta rayuwa kowane mm. mutum akwai abin da Allah yake jarabta sa da shi kamar yadda na gaya miki da an zo wannan gabar kina ta bashi hakuri ya ki hakura ke kuma kina ganin kin kasa jurewa kin kasa jajircewa akan yadda zaki zai hakura duk ran da ya ji an ce yau gashi an tara a gidan ku za a shafa miki fatiya in ya ga dama ranar in ya farfado daga ranar sai hakura ba zai tafi gidan mijin ke ce ina sallama da wancan ba da haukansa idan kika yi hakuri kika raka shi zuwa wannan lokacin kika danne ki kika yi jarumta tunda a can ai akwai inda ake cewa wuce man kando man kando irin meta mm. gaskiya ne ko ba haka bane so kin ga wani lokacin za ku iya mai da ku ta zama very rigid mai karfi ki wani abun da in namiji ne ma ya shiga cikin irin wannan yanayin ma sai a ga zai iya bugawa amma sai a ga kin dauke shi ya danganta da yanayin karfin tunaninki yana ina da rauni kika kwanta sai ki samu damuwa dole ki tashi dan kina mace ke ma ki dinga jajircewa wajen yin wasu abubuwa wanda ke wannan abin kin san ke zai amfana me amfanin in kika ban mutum ya zo ya addabe ki a rayuwa baki wani tunani mai zurfi ta yanda zaki ki sallama wannan bawan Allah ba to shikenan ki zauna ki rauni sai ta zuwa kuma har sai wata ran fito ki rushe masa da iwa kofar gida ka cinye ni ni na gaji da masifa da sauransu to what is this kin ga ya kamata ke ma ki yi tunani kiga me ya dace ki yi da ka kwararo malam sadiq to ina mafita a su kansu mazan da suke yin irin wannan karya da har za ka ga an yi aure ko kuma an kasa riƙewa saboda ƙin faɗar gaskiya ga gaskiyar yanda nake ga sana'a ta ga waye ya kake gani ina mafita akan irin wayannan abubuwa mafita shine mu koma kan tsari na gaskiya mu nemi sana'a mafi akasarin mu samari da maza a yanzu ba a sana'a ita kuma rashin sana'a a cibin a rayuwarka kake so Allah ya taimake ka a rayuwarka dole sai kana motsa wani guri sai Allah ya taimake ka ta wannan gurin ko fara kake sayawa Allah ya ga dama sai ka arziki a amma na raina sana'a kuma ina fa da mace kala kaza kala kaza kala kaza duk na zuciya zuciyata irin ta nake so amma fa ba da sana'a in ta ce ma ta yarda ina son ka to kawo kudin da za a kawo shikenan iyayenta su ba sa son komai yanke kudin ake aka ce kawo miliyan ɗaya ka dubu ɗari takwas kai kuma ka duba ka ga account ɗin ma baka fi shekara da buɗe shi ba abin da yake ciki ya fi dubu ashirin ko ta ka nemi sana'a wannan sana'a muka yadda ita ce sana'a ita muke yi ba ƙarya ba in muka je sai mu gaya miki suna na wani kamar yadda na faɗa a farko mu gaya miki mm. gaskiya da asali da kuma sana'a idan ne miki wannan kika gamsu in baki gamsu ba sai in tafi na kaddara a raina cewa nan ba ita ce inda kaddara ta za ta faɗo ba sau da haka dole mu rike gaskiya mu san cewa babu abin da ƙarya za ta kai mu sai ramin halaka shi sa duk duniya za ki ji ana cewa ramin ƙarya ƙurare ne rayuwa ka yi ƙoƙari kamanta gaskiya da adalci sai Allah ya shiga lamarinka sai ka kayi nasara a rayuwa gaskiya to da haka dai kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na ina mafita inda malam sadiq ya bayyano mana abubuwan da ya kamata a ce mun bi a madadin jagoran shirin abubakar murtala ibrahim har ma da bashir muhammad sai kuma ahmad haisam da ya murin sada ni da ku sunana maryam muhammad nake cewa mu haɗu da ku a wani lokacin